قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين انطلاقا من هذه الآية الكريمة عباد الله نستخرج بأن الدين الإسلامي دين كامل متكامل لذلك قالوا في قديم الوقت الإسلام منهج حياة فالدين الإسلامي أولى اهتماما كبيرا للحياة الإنسانية البشرية من حيث العقيدة والعبادة والمعاملات فهو دين ربا نشأ على العقيدة السليمة الصحيحة وأدبه وحمله على عبادة مستقيمة صالحة التي يغتنمها الإنسان دنيا وأخرى ثم أدبه ورباه فأحسن تأديبه فالإنسان المسلم محاط من كل الجوانب بالتعليم والتربية والتأديب فالإنسان المسلم يستقي عقيدته عقيدة صحيحة ويؤدي عباداته أداء صحيحا كما يعامل و يزاول معاملاته مزاولة صحيحة مستفيدة ومفيدة مستفيدة في نفس الوقت فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن كنا مسلمين فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله إن الدين الإسلامي والإنسان المسلم ينظرون من مدى بعيد لذلك جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه يبطل بنور الله ثم اعلموا عباد الله أن طبيعة المنبر في الإسلام الحديث عن الإنسان والإنسانية والبشر والبشرية في عقيدته وعبادته ومعاملاته لذلك ليستشعر كل منا أن الخطباء والأئمة ليسوا في حل من أن يخشوا الناس وأن يخونوه فالله سبحانه وتعالى لا يعفو عنه ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى سائل كلا منا عما استرعاه فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع فيما استرعاه الله عنه فيما استرعاه الله وهو مسؤول عن رعيته الإمام هنا قد يكون الإمام العام الإمام العام وقد يكون إمام خطبة فأيا كان فهو مسترعا ومسؤول عن رعيته فالله سبحانه وتعالى يسأل الجميع يوم القيامة لذلك عباد الله أريد أقول لكم هذه المرة سامعونا فنحن لسنا في حلم أن نسكت على ما يحدث في هذه الآونة الأخيرة في وطن العزيز الذي لا وطن لنا غيره إرهابات تهديات أو تهديدات وتحديات من جميع الجوانب كان الذين على رأس الملك على سرير الملك كأنهم ليسوا مسلمين نسوا أو تناسوا أن الذي جاء بهم هو الإسلام والمسلمون ولكن خلفوا الإسلام والمسلمين وراء ظهورهم بل رموا بهم وراء الظهر والله المستعان كأني بكم في عام 2023 أتحدث عن انتخاب هذه الحكومة هذه الولاية هذه الإمارة الجارية بعضكم شك في في, الأمر ولكن أقسمت بالله أن الله سبحانه وتعالى سينصر والحمد لله أن براني فلم أحف فما حنثت وما كفرت ولكن أقول لكم هذه المرة انظرونا انظرونا فلنا عليكم حقوق من هذه الحقوق أن تنظروا إلينا أن تنظرونا وتستمعوا إلينا لأن الله سبحانه وتعالى قد قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yawa masu albarka wannan kuma ta wannan rana mai albarka ta juma'a sha biyar ga watan goma watan shawwa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da uku ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 a wannan mimbari ne albarka na masallacin markazin lo da ke nan masu sassa kanwir layin magabarta farawa hotoro a karamar hukumar nasara a jihar kano najeriya ta yi magana ne a kan hali da ake ciki a ƙasa musamman hali na siyasa na roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai isa albarka cikin abin da na faɗa abin da ne nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata mana shi kuma masu albarka bayan mukaddima da na saba yi wanda na kan faɗa da alfahari alfahari ba irin na mai toro ko jiji da kai ko takama ba ko jin wata uwa a rai ko a ka a'a alfahari irin na jin daɗi dan an yi koyi da abin koyi shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mukaddima din ita ce annabi yake a kulubobin shi gaba daya ko na idi ko na juma'a ko na sallar roƙon ruwa duk sanda zai wata khutba wannan mukaddima din ita yake hakan zai karantar da mutane haka idan zai yi taro mitin ita yake yi kai ko aure zai daura sallallahu alaihi wa sallam wannan mukaddima din yake yi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah kuma ya mana alfarma da ta goma shi da zama tare da shi a gidan aljanna a ranar tashin alkiyama fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh kawo masar, albarka Allah a cikin littafin sa mai girma alkur'ani ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin da aka ba manzo Allah ya haɗe da al'ummarsa gaya musu lallai sallah da ibaduna da nake yi ko yankana da nake yi da gudanar rayuwa ta har zuwa mutuwata na yi ejectin nasu ga Allah Ubangiji talikai ba shi da abokin tarayya a cikin haka shi kaɗan ike kuma wannan shine umarnin da aka bani kuma ni ne farkon musulmai masu miƙa wuya akan cewa Allah subhanahu wataala ba shi da abokin tarayya ni ne farkon masu miƙa wuya ga cewa sallata da yanka na da rayuwata da mutuwata na tsayar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala lura da wannan ayayin wa masu albarka za mu gane a shi addinin musulunci addini ne da ya lura da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya in dai kana musulmi to musulunci ya lura da rayuwarka entirely gabaki ɗayanta abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala duk wani motsi naka duk wani abu da za ka yi musulunci ya sharanta maka yadda za ka yi wannan isa mutum musulmi ya to ɗan gata saboda tun tuntuni aka ce al'islamu haju aya. islam is a complete way of life musulunci rayuwa ce gaba daya rayuwa ce ta lura da aƙidar mutum ya lura da ibadar mutum ya lura da ma'amalin musulunsa kowace irin mu'amala da zai ta rayuwa musulunci ya lura da ita kuma har ya shar'anta masa shari'o'i sai da idan yayi yayi abin da kowa daga kowa cikin mutane ina yi ya samu daɗin abin da ake je na daɗi da hutu daga abin da ake samu na hutu da samu daga abin da ake samu na samu a bangare guda kuma ya samu abin da sauran mutane da ba musulmi ba musu samu ba ne lada da haka musulmi ɗan gata ne yawan musulmi da haka mai godiya ga Allah da ya sanya mu musulmai godiya ta tabbata ga Allah sani ni'imar musulunci in Allah ya baka musulunci ya gama baka kowace irin ni'ima Allah mun gode maka godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da mu ga wannan addini mai kaiwa zuwa ga aljanna aljannar da waɗanda za su shige ta da mu a cikin su insha Allah in suka shiga za su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan ba mu kasance masu shirwa zuwa ga wannan din ba ba don ya shirya da mu ba lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shirya da wanda ya so Allah muna roƙon ka kai mana gata kai mana ta goma shi da shiryar da mu zuwa ga addini na kwarai addinin da zai kai mu gidan rahama ka sanya mu a gidan aljannar dan wa masu albarka addinin musulunci addini ne da ya saba kowanne angil kowanne bangare na rayuwar musulmi ya kuma taba kowanne bangare na rayuwa a duniya in ya kace wannan mutum ne to addinin musulunci ya taba kowane bangare na rayuwarsa ya taɓa ne ba don wani abu ba sai dai isa samar masa da jin daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali ta yadda zai gudanar da rayuwa irin yadda za ta yi masa daɗi shi a karan kansa na mutum da aka yi wa masu albarka musulunci sai magana kan komai kuna iya tunawa shekara ta 2023 a wannan mubari ne albarka dab da lokacin zaɓe mun yi magana a abin da ya shafi siyasa satin farko na faɗi wata magana sati da ya zagayo na faɗi wata magana kowanne da suka ce an je an ga malam an ba shi kuɗi an gani man an ba shi kuɗi Kowanne sun zo nan sun same ni da muka tattauna da su alhamdulillah sun gamsu da su gamsu ba sun nuna mu sun gamsu na fatan sun gamsu amma dai amma dai amma dai wannan magana ɗaya ta ce har yanzu yamma kar ku ɗauka akwai wani limani ko wani malami wanda yake da haƙƙi ko yake da dama ko kuma Allah ya halatta masa ya ha'inci al'ummar da yake shugabanta ko yake jagoranta waɗanda suka amince da shi a cikin ibadarsu shi kuma ya ha'ince su a cikin abin da ya shafi duniyarsu wannan ba daidai ba ne laifi ne babba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mana albus baya tare da mu da haka kada wani iji cewa akwai wanda yana cikin halacci na ya ha'inci mutane waɗanda Allah ya ba shi jagorancinsu sannan kuma ya zamanto ya ci bilis a akwai ranar tsayuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai hukunci a tsakanin mutane yanzu laka min dalik yan wa masu albarka muna da haƙƙi akan ku saurare mu ku ji abin da muka gaya muku kada ku kalle shi a matsayin son zuciya ko ku ɗauke shi a matsayin rayuwa irin ta siyasa tare da cewa mu ma 'yan ƙasa ne muna da dama muna da haƙƙi a doka ta ƙasa mu yi siyasa mu ra'ayinmu amma muna godiya ga Allah subhanahu wa da ya sa duk ra'ayin da za mu ɗauka sai wanda a iya fahimtar mu ya yi daidai da addini yi daidai da ilimin da Allah ya bamu muna godiya ga Allah kan wannan fatan da roƙon mu ga Allah subhanahu wa ta'ala shine idan ma kuskure muka yi zai ba mu lada guda ɗaya in mun yi daidai kuma zai ba mu lada guda biyu masu albarka har yanzu ba mu taɓa yin da na sani na magana da muke akan siyasa a shekaru biyu da suka gabata lokacin kakar zaɓe ba har yanzu ba mai nadama ba mai rashin nadamar mu saboda mun tabbatar za mu iya amma an sha wahala an yi kaza an yi kaza mu muna godiya ga Allah inda ba mu din muka samu ba yanzu haka da yanayin da muke ciki ba shine wannan ba yanzu haka ne fatanmu shi ne wannan abin da muka ta zato Allah subhanahu wa ta'ala karya tabar da mu to ga lokaci ya sake dawowa hausa suka ce daɗi na da gobe saurin zuwa na da ɗan lokaci za a sake shiga kakar zaɓe to ku saurari menene zai biyo baya za ku gane idan son zuciya ne ba son zuciya ba za ku gane idan kuɗi ne suke sawa a yi za ku gane idan masu gani yanwa masu albarka abin da ake cewa ku san shugabanninku na da haƙoƙi a kanku kamar yadda kuke da haƙoƙi a kansu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wani ɗaya daga cikinku face shi ɗin abin kiwo ne an ba shi kiwon waɗansu da yake kiwo kuma za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo daga ciki annabi ya yi tamfilin ya faɗi ba da misali ice liman wannan ina iya zama liman shugaban mutane yana iya zama limani da yake mutane sallah shi ma abin kiwo ne an ba shi kiwo kuma za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo na maimaitawa kar wani irin gaji ga wani malami ko ga wani limani wai ya halatta shi ya ha'inci mutane saboda biyan bukatarsa kawai a'a ba halal bane in yayi abin da yake ya ɓoye wani abu a ƙarƙashin zuciyarsa saboda bukatar shi shi zai haɗu da Allah ranar tashin alkiyama dadin abin hausa suke cewa gidan ba ɗaya ba ne gidaje ne guda biyu akwai wannan na farko akwai na ƙarshe daɗin na farko karewa yake wahalarsa ma karewa take yi amma gidan na ƙarshe da daɗinsa da wahalarsa ta firta suke suna da wama ne ba mai hankali da zai zafi abin da yake karewa a kan abin da yake dawama da aka yi wa masu albarka muraka mun sani wata magana da muka yi mun kalli maslahar da da yawa daga cikin kumfance ta to yanzu abin da aka nuna mana weekend za mu iya lissafi na ƙuri'a da aka kada a kakar zaben wancan da ta gabata miliyan 27 sai da wani abu a cikin miliyan 27 din nan miliyan 19 musulmai suka kada kuma isan da aka karkasa da ya ce muka ci zaɓe tashe kenan za mu iya da aka kowa ije yi rijista kowa ya yi shiri zai yi zaɓe wannan do or die election wannan shi ne alfasi mun ga abin da aka yi mana gwamnatin da mu muka zaɓe ta mu muka tsaya muka yi baƙin jini aka yi ɓata mana suna da zagi da komai akwai wanda ya ce wallahi ina kuka in zaɓen saboda an ce da shi ya yi zaɓe ina kuka ba ra'ayinsa ba ne amma ya yi tun da ya ji khutba an faɗa kuma alhamdulillah abinda muka dosa ya tabbata abinda mu ya daba shine a ce an kayar da musulmi ba wai me za su yi ba a'a abinda mu ya daba shine a kayar da musulmi ko yau kuma abinda da yake wa musulmai kai za ka ce ba musulmai ne suka zaɓi gwamnati kai za ka ce ba mu muka tsaya muka yi uwa muka yi makarɓiya aka yi abin ba kuna tunawa a nan mumbarin rantsuwa ne na ce ko ba mu zaɓi gwamnatin ba Allah zai zaɓe kuma alhamdulillah na gode Allah bai sa na yi kafara kamar inda akwai iri na da yawa da muka yi rantsuwa Allah sai ya taimaki wannan harka ba don komai ba ba wai don su mutanen ba saboda sunan addinin sa da aka makala a ba zai bari ya faɗi to amma kuma an ha'ince mu an yaudare mu an yi kaza an yi kaza a ƙarƙashin wannan abin a to shi kenan da aka umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda yake cewa ku kai in basira na mumini dan ina duba ne allah yake haska masa abubuwa yake gani da aka jama'a ku ci gaba da sauraro kuma ku yi wa shugabanni ɗa ku yi musu biyayya ba ina nufin shugabanni da suke kan gadon mulki ba ina nufin shugabanninku na addini ku saurari abin da za su gaya muku in sun gaya muku act accordingly Allah zai sa muku albarka a ciki ni na tabbata idan akwai waɗanda suke wannan harka saboda wani abu na duniya akwai da yawa da ba su taɓa kawo tunanin wani abu na duniya cikin harkar ba yanzu haka albarkacin su nema Allah in tsakaita abin ya tsaya iya inda ya tsaya kuma ito na asiri tun a tenuwar farko gabanin a je tenuwar ta da an mana lumbu-lumbu kanki da abin nan a teniyar farko muka zo muka yi ta biyu sai an cuce mu to amma alhamdulillah nan da nan sai Allah ya tona asirin abin shi kenan abin da ya kai ku hanyar kuma za ku sake biyo ta za ku sake biyo Allah ya kai babu ido ranar kallo abin da muke cewa shi ne kowa ya yi tsamara ko ina kuka zai yi zai da yawa in an tattauna matsala irin wannan na kan ce bayan najeriya da nijar ƙasa ta uku da na sani a duniya ita ce ƙasar sudan ana yi gobe zaɓe an yi wasu hudubobi irin wannan aka ce ga wanda za a zaɓa 'yan ƙasa suka je suna zaɓe suna kuka ba don komai ba limamansu da suka amince da su a cikin addini don suna da hankali bai kamata su amince da su a cikin abin da ya shafi duniyarsu ba kun ga haka sabon abin da suka yi ko lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu da suka zo suka zaba Abubakar da Siddiq sai suka ce me zai hana mu yarda da shi a duniyar mu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi akan addinin mai hankali in ya yarda da mutum akan addininsa ya yarda da shi akan komai nasa ke to wannan limamin da ka yarda da shi akan addininka kar ka saba tunanin zai ha'ince ka ko yaudare ka a'a ka bari in ma yayi ya yaudare ka ka kyale shi ubangiji yana ina kallon ka ina kallon ka kuma za ku tsaya a gaban sa ranar tashin alkiyama wallahi jama'a suka je suna zaɓe suna kuka saboda limaman sun ce ga wanda ba a zaɓa kuma alhamdulillah abin ƙarshe zo mun zama musu alkhairi duk waɗanda suka yi kukan nan sai da suka yi daɗi da haka jama'a ina jan hankalin Allah da ya umarni a yi ɗa'a ga shugabanni malaman tafsiri mafiya yawa suka ce ana nufin al'ulama malamai yake nufi da aka fi saurari malamanku waɗanda za su tsaya kan gaskiya waɗannan duk abubuwan da ake yi kar su ɗauka ba a san ana yi ba ana sane ana yi kuma hanyoyin da ake bi domin a gyara ana nan ana ta bi amma duk girman gona akwai kunya ƙarshe da aka ku jira Allah subhanahu wa ta'ala kai mu lokaci lokaci zai hukunci da aka jama'a mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ni jinjina gare shi ni addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo musulmai mafita wannan halin da musulmai suke ciki aka saka su saboda an ga mu ne da ƙuri'a mafi rinjaye muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana mafita Allah ya kawo mana mafita kuma ƙaryar tuka tuka tik akwai ranar da za ce ranar wanka ce wadda ba ku yi. muna nan muna raka saboda haka jama'a kowa ya zauna cikin shiri da addu'a da jajircewa Allah subhanahu wata'ala yana ba da nasara Allah yana ba da rinjaye Allah yana ba da galaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kada ya tabar da tunaninmu kada ya tabar da ƙoƙarinmu kada ya juyar da addu'ar mu. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala halin da musulmai ke ciki a ko ina a duniya Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana mafita Allah ya kawo musulmai mafita a duniya gaba daya musamman a nan Najeriya wuraren da 'yan uwa suke fama muna roƙon Allah Allah kai musu ɗauki Allah kai musu agaji yan uwa a Jos yau suna nan suna sallar juma'a irin wannan a cikin fargaba da ɗarɗar nan ne zai faru muna roƙon Allah Allah ya ba su kariya Allah ya ba su tsaro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jefa tsoro a cikin zukatan masu sanya musu tsoro muna roƙon Allah ya baiwa ƴan uwan mu tsaro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shagaltar da waɗanda ke zubin ta'addanci ga yawan musulmai Allah wanda ya nufa musulmai da musulunci da alkhairi Allah ka taimake shi wanda ya nufi musulunci da musulmai da sharri Allah ka shagaltar da shi da kanshi Allah muna roƙonka Allah kada ka ba da dama ga makiyanka makiyan addininka makiyan bayanka akan bayanka na ƙwarai Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu a Falastin Allah ka taimake mu a Syria Allah ka taimake mu a Yemen Allah ka taimake mu a Jordan Allah ka taimake mu a Afghanistan da Pakistan da Azerbaijan Allah da Kashmir da Chechnya da Rohingya Allah da yawan mu a Sudan da eritrea da ethiopia da niger da ko ina a duniya allah ka taimake mu musulmai allah duk inda ake kuntata wa musulmi saboda addininsa allah muna roƙonka allah ka tabbatar da shi akan addinin kuma allah ka bashi kariya allah ka bashi tsaro allah ka shagaltar da masu yi da kawunansu allah ka sanya sharrinsu tsakaninsu allah muna roƙonka kar ka ba su dama allah ka kame hannunsu Allah ka tabar da tunaninsu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 اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله